صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da ishirin ga watan jun shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu wannan shine kasan na biyu daga cikin jerin giyan kasusuwan bayanai da muke gabatarwa dangane da abin da ya shafi adda'awatu turkuha wa salibuha, da'awa hanyoyin yin da'awan da kuma usulubi da ake bi domin isar da ita da awaɗin kamar yadda muke yi bayani da'awa aiki ne na annabawa sana'ar annabawa ce muƙami ne na annabawan Allah shi yasa ba wani aiki ba wata sana'a wacce ta kai da'awa daraja da kima da martaba saboda dukkanin annabawan Allah da manzanni aikin da Allah madaukin sarki ya ba su kenan yi na san aikin da zaka ba kanka ko a baka bai kai ga aikin da Allah madaukin sarki ya zaɓan ma annabawan shi ba aikin da yake wannan kima da daraja a duniyar nan baki da ita da'awa aiki ne da mutum ya kamata ya san yadda zai kira mutane zuwa ga abin da Allah maɗaukin sarki ke so kuma yadda da shi domin kamar yadda annabawa da manzanni sai kira mutane ta hanyar wa'azi ta hanyar tunasarwa ta hanyar kwadaitarwa da tsoratarwa sun yi amfani da kalmomi da za su ja hankalin al'umma zuwa gabin abin da Allah yake so kuma ya da shi. To haka dukkanin wani da'iya abin da ya zama mai wajibi kenan ya yi ƙoƙari ya fahimci hanya da kuma yadda zai kira mutane zuwa ga wannan abin da Allah yake so ita da'awa ba ya ce wa hiya taujihun ilal ila Shi ne ƙoƙarin fuskantar da al'umma zuwa ga dukkanin wani aiki na alkhairi sadaka ne sallah ne zikiri ne bin iyaye ne kyautata ma makuta ne tarbiyyar 'ya'ya ne karantar da al'umma ilimin addini ne da na zamani ƙoƙarin nuna ma al'umma abin da yake da kyau da abin da bai da kyau ne dukkanin waɗannan ana kiran shi da da'a mun gano wannan da kyau ku nuna wa mutane hanyoyin alkhairi bil ta hanyar magana haka an gane ka kira mutum ka zaunar da shi ka ce ne wannan abin da yake ba daidai ba ne sunan wannan abin da kai mai da'awa an gane wannan da kyau ko sunan abin da kai yanzu da'awa wance kin ga wannan abin da kike yi zai taɓa mutuncin ki daina ki bari ba daidai ba ne yanzu wannan aikin da kika yi sunan shi da'awa idan kin san abu mai kyau kin san mara kyau sai ya zama kin ki faɗi sau da ke ba ruwanki ranar kiyama ba za ki shiga aljanna ba domin allah maɗaukin sarki zai tsare ki ya tuhume ki me sa kina ganin ana ɓanna ba ki magana kin hana ba mun gano wannan da kyau ku duk matsayin da mutum yake a kai muddin ya kira zuwa ga abin Allah ba to sai Allah madaukin sarki ya kau da shi da kan wannan matsayi ya canza shi da wasu kiza duk mutumin da ya san me yake yi to ya tsayo wajen kira ta hanyar magana hakinin yanzu in ga wani ya yi ba daidai ba sai mai magana in ga wannan bai bukatar sai na ja aya haka ne bai bukatar sai na ji hadisi kawai abin da kake ba mai kyau bane wani ka bari ko wannan da'awa ne abu kaza mai kyau ne ba ka yi wani yi kokari ka rika yi wannan da ne wal mau'iza ana yin da'awa ta hanyar wa'azi kamar yadda muke yanzu a rika jawo ayoyi da hadisai da malaman farko ana faɗakar da al'umma wannan ga wanda yake malami ko ya san ayoyi da hadisai da zai aiki da su wajen wannan yin haka shi ma wajibi ne walkitaba ana yin da'awa ta hanyar rubutu ka rubuta ma wani wasiƙa kana mai wa'azi ka rubuta wata maƙala ka buga a jarida ko mujalla ko ka rubuta littafi ko wani ɗan pamphlet ko 'yan risala wacce a ciki akwai wa'azuzi da faɗakarwa a ciki duk waɗannan ana kiransu da da'awa musamman shugabanni waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba iko kuma ya masa daraja da martaba wannan hanyar za ta taimaka masu wajen sauke da yawa daga cikin nauyin da Allah maɗaukin sarki ya ɗora masu haka kana zaune sai ka ga gwamnan jihar kaduna ya rubuto maka wasiƙa cewa wani karga kula da sallah wani ka daina ƙarya karga cika alkawari ka kula da kaza ka bar kaza ka bar kaza ka bar kaza ya maka nasihohi ya maka abubuwa sai ya aiko maka da wasiƙar wannan wasiƙar za ka ɗauke ta da girma da ƙima da daraja kuma za ta yi tasiri saboda matsayin wanda ya aiko da ita wannan ma da'awa ne haka sai ga wasiƙa daga mai martaba sarkin zazzau yana maka nasiha yana faɗakar da kai yana nuna maka abin da Allah yake so da wanda Allah baya so a cikin wannan wasiƙa wannan za ka kimanta da darajanta da dai sauransu to haka duk wani na sama da kai inda zai rubuto maka wasiƙa na cin mutunci da zagi da ɓatanci ba za ka ji zafi ba haka idan ya rubuto maka wasiƙa na da'a? kuma wannan hanya ne mai sauƙi da shugabanni idan suka ɗauka suka bi za su sauke da yawa daga cikin haƙƙin da ke kansu da Allah maraukin sarki ya tsora masu na yin da'awa kuma rubutun wasiƙa irin wannan da za su riga aika matalakawansu ba sai sun rubuta ba za a kira malamai ne su zauna su tsara waɗannan bayanai da ayoyi da hadisai da zantuttuka masu kyau sai gwamna sai ya sa leta headed nashi mun gano wannan na gidan gwamnati ya sa hatamin gidan gwamnati ya sa hannu a sa envelope mai kyau na gidan gwamnati sai a rarraba tuttura ma malamai ana jawo hankalinsu wajen abin da ya shafi jajircewa wajen karantarwa hudu ba ababe masu kyau da yaba masu da nuna masu abubuwan da ya kamata da wanda bai kamata ba da sauransu a aika maladanai ana faɗakar da su game da kulawa da lokacin kiran sallah kulawa da sanin shigar lokaci da kulawa da tsaftar masallaci da bayi da kaza da kaza da kaza a ce wannan saƙo ne daga mai girma gwamnan jiha saƙo ne daga mai martaba sarkin zazzau saƙo ne daga mai daraja ne mai kima mai alfarmawa ne ya aiko ya raba ma limamai na masallatan hamsu salawat da ladanansu limamai na masallatan juma'a da malamai da ke karantarwa a masallatai wannan zai yi tasiri an gano wannan da kyau ku haka kawai idan wani ya zama hatsa bibiya unguwa bai da mutunci kawai sai ga mai girma gwamna ya aiko mai da wasiƙa domin khalifan musulunci sai na umar ɗan khattabi ya taɓa aika ma tekun nil na ƙasan masar da wasiƙa domin wannan teku na nil lokacin da sabon annabi suka ci ƙasan masar da yaƙi aka anshi gwamnati a hannun sarki maƙauƙis to sai ya zama su amurɗan a an gaya masa cewa kogin nil na da wani al'ada duk shekara sai ya kafe in ana son kar ya kafe sai an samu wata budurwa ɗanyen budurwa fatau za a yi mata kwalliya da kaya irin na sarauta na amari ya je a biki ya jefa ta a cikin wannan kogi haka kogin nil da aljanin shi za su shanye jininta ta mutu aka zo a gaya mai aka ce ga al'ada da ake yi sai kogi a tekun nil ya ci gaba da gudana ba tare da ya kafe ba in kuma aka iya kafe shi sabon manzan Allah ne baya shirka baya tsafi baya ba dodo jini amma al'amarin mutanen wurin sun nuna damuwa shi ne sai ya rubuta wasiƙa ya aika ma khalifa umar ɗan khattab ga abin da ke faruwa ya ka ɗauki wasiƙa ka karanta sai na umar ya rubuta wasiƙa zuwa ga kogin nil kana buɗe takarda sai ka ga daga mai alfarma sarkin musulmi zuwa ga wani daga san kano zuwa ga wani daga sarkin daura sarkin katsina sarkin kaza zuwa ga wani jama'a mun gano wannan da kyau ko za ga kiman wannan abu sai na umar ya ce kai kogin nil in kana gudana ne da ƙarfinka da darajanka ba Allah ke gudanar da kai ba to kaka ƙara gudana daga yau ba za ƙara aiko maka da wata kudurwa waye wayewa in ko Allah ne ke gudanar da kai to ka ci gaba aka ka jefa takarda ciki ba tun daga wannan ranar har yau ba ƙara wannan muguwar al'adam ba an fahimci wannan da kyau ku sannan kuma kogin ko tekun nil bai taba kafewa jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku to wa'azi ta hanyar rubutu yana da kyau annabi ya rubuta masarakuna a lokacin da ya aika da wasiƙo zuwa ga sarakunan dangane da abin da ya shafi da'awa zuwa ga bin Allah subhanahu wa ta'ala wal mushafahatul khassa da kuma kiran mutum a keɓe shi shi kaɗai aika a kirawa ne ka zauna ka yi mai wa'az a kira wance ka zauna ka yi mata wa'az kana zaune kawai sai ka ji mai alfarma sarkin musulmi ya ko ya ce zo sai zauna sai maka wa'az ko ya sa malamai su yi maka wa'az ya ce martabanka da darajanka da kimanka ne a idon ya samu kira ka don mai maka wa'az mai daraja sarkin zazzo ya maka haka ko gwamnan jihar an kai rida ko wani abu da aka ce na yi ne ta ah, haka kawai muka yi maka kira ka ne mai maka wa mun gano wannan da kyau ku mun kira ka ne kawai mai maka wa a ce gwamnan jihar kaduna kawai sai taro malaman jihar kaduna tsara mai wa'azi ya je rihasa ne iya sosai ya miƙe kawai sai masu wa'azi a taro sarakunan ƙasar hausa kaf a gidan gwamnatin tarayya shugaban ƙasa ya miƙe masu wa'a ya isar masu da saƙon Allah duk wata ya sa a rubuta masu wasiƙa dangane da abubuwan da Allah maɗaukin sarki yake so ya aika musu a kirawa ne ya zauna ya mai wa'azi dangane da amanan da aka ɗora mai da alhakin talakawa na rantse muku da Allah idan ku da kuke kusa da su ba ku gaya masu wannan ba su kuma ba su ɗauka sun yi ba suka sake suka koma hannun Allah ranar gobe wallahi sai kun sha mamaki ku da su aiki mai matukan mahimmanci mafi daraja da Allah madaukin sarki ya ɗora a kansu shine al'amur bil ma'arufi wannan hayo anil munkar umarni da kyakkyawa da hana mummuna ba kawai yin tituna da yin gadoji da yin makarantu da asibitoci da biyan albashi shi ne kaɗai abinda Allah madaukin sarki ya ɗora musu ba wallahi in ba ku gaya masu ba in su kuma ba su yi ba wanda za su sha mamaki hanya mafi sauƙi rubuta wasiƙa ya fi sauƙi a kira wane da wane da wane a keɓe su a yi magana da su a kira wane a keɓe shi a yi magana da shi wannan biyu yana daga cikin hanyoyin da'awa suna da abin da za su iya gaya ma Allah madaukin sarki ran da zai riba su ranar da dukiya da ƴaƴa da mulki ba za su yi masa amfanin komi ba za su iya gaya ma Allah madaukin sarki ai mun yi an gano wannan da kyau ko mun yi aikin da ka saba. ina gudun kada wani gwamna ko wani minista ko wani dan majalisar jiha na tarayya da sanata ko wani kwamishina ko wani shugaban ƙaramar hukuma ko wani shugaba a wani ma'aikata daga cikin ma'aikatan gwamnati da na masu zaman kansu ya sake ya sauka daga kan kujeran ya je ma Allah maɗaukin sarki ba tare da yi wannan aikin ba wallahi ta ya sha mamaki wallahi tambayoyi ne guda hudu wanda ba wanda ya isa ya ƙetara bayan fitowar shi daga cikin kabari wallahi sai ya ansa su mun gano wannan waɗannan tamboyi guda hudu tamboyoyi ne masu haɗari kamar yadda tambayin kabari take da haɗari kamar yadda sanda za a ɗauki ran bawa ke da haɗari an gano wannan da kyau wallahi gara ka faɗi waye ka faɗi jam ka faɗi fasi'in e, wallahi ya fi muka sauki ka sake ka zo mutuwa ka faɗi wannan jarabawan shi ke nan ka shiga cikin ƙabari a yi maka tambayoyin nan ka kasa ce shi ke nan ka shiga uku ka fito daga cikin ƙabari tambayoyin nan guda hudu ka kasa an sa su na rantse da Allah ka shiga uku ka lalace duk makiyinka ya mantar da kai wannan wallahi ya gama nuna maka kiyayya na ƙarshe daga cikin tambayin da za a yi ma sanda ke raye wani gudunmawa kai ma addinin Allah ta hanyar haɓaka shi abinda yake nufi wani da'awa kai addinin Allah ya gaba wani zai ce ya gina masallaci a'a ai akwai tambayin da za a yi maka dukiyanka ya kai da ita na gina masallaci na gina makarantar islamiyya na biya ma wance da wani da wani kujerun umara da aikin hajji na yi kaza na yi kaza duk waɗannan abubuwan da dukiya yake yi da ya samartakanka sanda ka taso kana saurayi ko kina budurwa ya kuka yi da waɗannan samartakan mun gano wannan da kyau ko dole sai ka yi cikakken bayani dangane da waɗannan abubuwan dole to sannan addinin Allah ya kai da shi jama muna fahimtar wannan da kyau ko to sai ce wa min tsariƙil hati ana yin da'awa ta hanyar waya ta hanyar waya Allah jama'a tausayin kaina da tausayin 'yan uwa wanda waya ta zama musu bala'i Allah ya nige ci kalli yadda samari da 'yan mata in ba sa aka yi ba waya ce ta kai su ta boro su su da su Allah Allah suke su samu waya su fara saban Allah da shi musamman waɗanda suka shiga harkan tiktok ɗin nan wallahi sai kun kare mutuncin kan ‘ya'yan musulmi ka gawai suna yin abubuwa na batsala wanda shari'a ta hana wannan fitinar Allah ya kiyaye kun yi amfani da wannan wayoyin da kuke waɗannan abubuwan wajen da'awa da kiran mutane zuwa ga abin da Allah yake so ko ko rashin mutunci wallahi barin gaya mu duk wani mara mutunci da kuka sani a duniyar nan ko wanda ya jagoranci rashin mutunci a wannan fagen ku yana ƙasa waye? yanzu duk wanda ka gani a doron ƙasa yana iskanci almajirin waɗancan na ƙasan don duk wanda zai mulki ya rashin mutunci bai zai kai ga rashin mutuncin fir'auna ko namarut ko daƙayanus da sauran manyan marasa mutunci da suke zalunci da daman da Allah ya ba su na mulki Allah ya gama masa aiki ba za ka duk wani ƙaramin mara kunya ko wata ƙaramin mara kunya za ta riga amfani da waya suna abubuwa suna rikodin kansu suna faɗin kalmomi suna raye-raye suna bayyana tsaraici da rashin mutunci iri-iri ta manta ita ‘yar wasu ne yanzu idan uwarki da ubanki suna raye su ga wannan tsakaninki da Allah kin mutunta su yanzu suna lahira sai a tada iyayenki a ce to kalla abin da ku take yi tsakanin da Allah kin mutunta su duk abin da kike sai sun gani in kike na kware su gani in kike na banza su gani kin mutunta su karki manta ke matan wani ne komin daren dadewa dai aure zaki kuma duk abin da aka dora shi a irin wannan wurin yana nan fa har abada wani miji ne mai mutunci zai ganki a haka kuma yanzu in bai da mutunci ne dan uwanki yake ganin ba matsala ko Allah ya kai mu ana kwana ana tashi shekaru gaba suke yi hankali zai zo mai hankali zai zo mu ya za ku da tarihin da kuka bar ma kanku mummuna karki manta ke uwar wasu ne ki hada tarayya da Allah cewa cikin ‘ya'yan da Allah ya ƙaddare ke ce uwarsu babu shugaban ƙasa a ce. za ki so sai san da ɗanki ya zama shugaban ƙasa a ce ga uwar shugaban ƙasa na rashin mutunci. Wa ya gaya miki cewa ba za ki yi haifan sarki ko gwamna ko na hamshakin malami ba, ko wani fitaccen attajiri, ke yake tsammani da Allah ne? duk waɗannan da suke da wannan darajoji da martabobi a ba mata suka haife su ba ke ba mace bace ya kina uwar al'umma za ki yadda ki tozarta kai? ki wulaƙanta 'yan bayanki ta hanyar yin abubuwa na rashin mutunci nawa kike samu a wannan harkar nawa kike samu ɗannan abubuwan ko ku dina su ku yi amfani da wayoyinku bature ya yi don ai rashin mutunci ko kuma sai ku juya shi dama bature Kur'ani ya gaya mana su zahirar rayuwar duniyar nan suka sani ya alamuna zahiran min alhayatid duniya su ba abin da ya dame su da lahira to kuma don me za ku ba hanyar shi ji tsoron Allah Allah zai tambaye su akwai ranar tsayuwa akwai ranar ƙididdiga akwai ranar lissafi wallahi kar ku yadda duniyar nan ta roɗe ku ya amfani da wannan damar ya ishe ku yau da mala abubakar mahamudu gumi irin abin da kuke yayi tun yana matashin shi tsakani da allah yanzu ya zama abin yabo a bakunan manyan malamai masu mutunci na duniya ku ɗauko malam albani da malam ja'afar ku ɗauka sanda suke matasa irin abubuwan da kuke yi ne suka yi yanzu wane ne zai yi sha'awansu har yi rika faɗin alheri a kansu a ce sun ɗauko ɗabi'a ne na rashin mutunci irin abin da yau ya ga matasanmu suke yi kuma wannan tiktok ɗin nan da yake ƙoƙarin saka mutanenmu cikin fitina ko ana nan bature zai ƙirƙiri wanda ya fi shi rashin mutunci ya ne bature ne da hanyar sada zumunta da ake da shi ai duk ba ta waɗannan abubuwan ba ne a ƙirƙiro kaza a ƙirƙiro kaza a ƙirƙiro kaza a ƙirƙiro kaza kare mutuncinku kare ku wallahi akwai ranar indillanci yana nan zuwa ranar da za ku sha mamaki ran da Allah madaukin sarki zai rutsa duk wannan ba wayewa bane wannan ba ilimi bane wannan ba nuna ba wai mun samu ɗaukaka ko mun birge iskancin da kuke ba baturen da za ku birge shi bature shi ne iskanci ko kuma ku ne 'yan iska kun gano wannan da kyau ku bature ba zai ga kuna wannan abin ku birge shi ba saboda bature kyaban ku yake bature in yayi kina wannan ma amizi ba zai taba baki taba birge shi to an kiye birgewa shi bature na gaya muku shine iskanci ku kuma da kuke koyi da bature ku kuma sunan ku in iska mana ku ƴaƴan shi kuma almar'u ma aman ahab Allah ku ji tsoron Allah ku daina duk wani abin da wani zai yi sannan akwai matasa da suke ɗiban hotunan 'yan mata suna ɗora a facebook suna masa rashin mutunci da wulaƙanci kuma ku dena. yi tsoron allah allah zai tambaye ku yi tsoron allah ke kuma ki ji tsoron allah za ki ɗauki hotuna na rashin mutunci sai ki aje ƙawarki na zuwa sai ki tura mata ita kuma ta tura haka haka haka daga nan sai ya tsince shi a wani wuri ko kina da saurayi ce turo man kaza turo man kaza turo man kaza ya kuma sakariya sai ta turo ture domin da yawa daga cikin 'yan matan nan ji suke yin da kasan su kai kansu sun ban da haka kawai kin haɗu da yaro a social media kawai shi gina kin yi da shi baki ki gan shi ba baki san shi ba ba binciken komi shi kenan har kin aminta da shi ku dinga maganganu da turo-turon na rashin mutunci kai wannan wayan an yi ta ne ku yi amfani da ita wajen da'awa zuwa ga abi Allah madaukin sarki ba ku zubar da kanku ku zubar da iyayenku ku zubar da ƴaƴanku da jikokinku abu mafi muni shine ku zubar da addininku da al'adanku da kabilanku kawai shi ga mutum ya mallaki waya ya zama ɗan iska mara mutunci bin da aka ce shine ana yin da'awa min tsariƙil haki ta hanyar waya sun gano wannan da ke akwai matasa da dama da suka dauki hanyoyi na barkwanci wannan abin da kuke kuku yi tsoron Allah a kan shi Allah zai tattambe ku kan wannan wasu na yi ne su samu kuɗi wasu na yi ne su ba da dariya za ka sha mamaki za ku haɗa a lahira da Allah za ku haɗu da manzan Allah daman da ka samu wani aiki kai wajen haɓaka abinda da shi annabi yake so ka haɓaka mai na da'awa ba abin da kai za ka sha mamaki ومن أي طريق يوصل به الداعي الحق إلى المدعوين sannan da duk wata hanya da mai da'awa zai yi amfani da ita domin ya isar da gaskiya zuwa ga waɗanda yake kira nesa da zalika haddun mahadud ba iyakance hanya cewa sai ta wuri kaza kaɗe ba mata amkana da'i ilallahi jalla wa'ala duk sanda mai da'awa ya samu kowace irin hanya sol bihil haq wanda zai isar da gaskiya mimma abahu Allah wa shara'ahu Allah hanyar da ya zama Allah ya hadatta kuma ya shar'anta fa'ala zalika ya aikata wannan ya samu ya isar da saƙo na Allah madaukin sarki li'annal maqsuda huwa isalul haqqi ila an manufa yi ƙoƙari dai gaskiya ya kai zuwa ga al'umma wal hirsu ala hidayatihim da kuma kwaɗayi zuwa ga ga al'umma sun shiryu wa ala qabulihim alhaq wa ala kuma ka tabbatar da al'umma sun iya karban gaskiyar da kake kiransu zuwa gare ta bala yace min tariqil ayatil qur'aniyya zaka dibo ayoyin Alƙur'ani ne kana masu wa'azi da shi wal ahadithun nabawiyya ko ku hadisan annabi fa huwa ya'izuhum bi ayatillah shine a samu dai mutum lalle ya tsaye wajen yi ma al'umma wa'azi da ayoyin Allah wa yatlu alaihim kitaballah ya riga karanta masu alqur'ani wa yatlu alaihim sunna ya riga karanta masu sunnonin annabi yafhamuhum fil ma'ana ya fahimtar da su ma'anan wannan hadisin hasabu tsaƙa gwargwadon daman da ya samu walakin laysa lahu an yad'u illa ala ilmin wa basira ka sani da awako wallahi ba a yi sai da ilimi da basira kaga mutum yana da follower a page ɗin shi ko a shiriritan shi dubunnan ɗaruruwa ban da rashin mutunci da batsala ba abin da yake tuttura musu su kuma suna jin daɗi duk wannan aiki bai aikin da'awa ba na rantse da Allah ran da ka yadda mala'ikan mutuwa ya zo ya ce bi ni maje lahira Allah na kiranka ka sake ka bi shi sai ka sha mamaki kuma kai ka san sai ya kai ka ku ka jira lokaci na tafi kakka bari alladhi laysa indahu ilmun laysa lahu an yad'u ala jahala kaga duk mutumin da bai da ilimi to bi halatta da'awa ya kira da jahilci Waljahil jahil laysa lahu an yad'u hatta yata'allam shi jahili ba bashi daman yin da'awa ba sai ya goge ilimi Fa'iza ta'allama wa kana ala basiratin da'a ghayrahu ala hasabi ma indahu min min al-ilmi wal duk lokacin da ilimi ya samu kuma ya gane ilimin ya fahimce shi da kyau to ya kira zuwa ga wannan ilimi da wa'azi mai kyau da kyakkyawan basira ammal jahala fala juzu laho an da uwa huwa jahil amma mutum bai da ilimi bai halatta ce zai yi da'awa yana jahili ba bal zalika muharramun haramun ne wanda bai da ilimi ya ce zai yi da'awa Allah madaukin sarki yana cewa قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها bafana. Ka gaya musu lalle ubangiji na ya haramta kowace irin alfasha wacce ta bayyana in gaga duk abin nan da samari da 'yan mata suke a tiktok da wanda suke a facebook da wanda suke a twitter da wanda suke a telegram ne instagram ne duk wannan shi ba whatsapp ne waye-waye duk waɗannan abubuwan alfasha ne ba za haramin ha wa ma ba tsana Allah ya hana wal isma wal baghya da kowane irin zunubi da zalunci da gairar haƙƙi wanda ake yin shi ba da gaskiya da haƙƙi ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana Allah madaukin sarki ya hana yin shirka gaba ɗaya sai ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna to zunubin da ya fi kowanne girma a wurin Allah shi ne mutum ya faɗi magana a madadin Allah da annabi kuma shi jahili ne ya fi mushiriki illa ya fi azalimi illa laifin shi ya fi kowanne irin zunubi faja alal kaula bi gairi ilmin fauka martabati shirk kun ga anan Allah madaukin sarki sai ya sanya mutum ya buɗe magabaki ya magana ba da ilimi ba to ya fi kowane laifi hashirka nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah madaukakin sarki kiyaye mu wa qala fi wasfi shaytan haka Allah madaukakin sarki da yazo siffanta shaytan yace inna ma ya'murukum bis-su shi shaytan kullum yana umurta mutane da ayyuka na rashin mutunci walfahasha da abubuwa na alfasha wa an ta ƙolo alallahi ma la ta'alamun da kuma ku riƙa yin magana kuna jingina ma Allah ba ta ilimi ba idan iblis ya yi da kai ka zama mara mutunci ka zama ɗan iska fasiki fajiri kaƙi to zai sa ka riƙa faɗin maganganu na karya, kana jingina ma Allah da annabi da kuma addini shi فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكونوا على بصيرة على علم abin da yake wajibi ga duk wanda zai shiga wannan harka ta da'awa zuwa ga abin Allah wajibi ne yayi akan basira da ilimi wa an yatawa wa an yatawakhal turuq was kuma ya nemi hanya wacce take mai kyau kuma wacce ta halatta allati tusalul haqqa ila al wanda za ta sadar da gaskiya ga waɗanda ake kiran wato bihahu lahum kuma su zama an musu bayani ƙarara kinda za su fahimta su gane ba tare da kowane irin rudani ba jama'a kun fahimci wannan da kyau wannan shine abin da muka so a wannan zama namu na yau mu faɗakar da al'umma dangane da abin da ya shafi al'amarin da'awa Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka assalamu alaikum